يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a sha tara ga watan ramadan hijira na da shekara wanda ya dace da shatara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya. za mu ci gaba a fassaran suratu Ali Imran daga kan aya ta 169 insha Allah ta'ala. Qala Allah azza wa jalla wa la tahsabanna allazina qutilu. tahsabanna الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الله سبحانه وتعالى kada ku yi tamanin waɗanda aka kashe su a hanyar Allah matattu ne kada ku rika wannan tamani bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rayayyu ne suna nan wajen ubangijin su Allah tabaraka wa ta'ala yana ba su arziki yana ba su abinci yana kulawa da su ku daina ma tamanin shahidai matattu ne in ji Allah baraka wa ta'ala wannan ni'imar da Allah maɗaukaki yake ba su ni'ima ce wacce ta fi ta duniya ko kuwa ni'imar ta kasa na nan duniyan shine Allah ya ce mene farihina Allah maɗaukaki yake ba shahidai a bayan mutuwarsu wanda Allah tabaraka wa ta'ala a dalilin wannan ni'ima ya ce rayayyu ne to shin wannan ni'ima <clears throat> ta kasa ta duniya ko kuwa ta fi ta duniya shine Allah ya baka amsar wannan tambaya da cewa farihi na bima atahumullahu min fadlihi shahidai suna farin cikin irin ni'imar da Allah maɗaukaki ya ba su ba ma farin ciki kawai ba wa yastabshiruna billadina lam yanhaqu bihim har ma suna albishir ga waɗanda ba su zo sun haɗu da su min khalfihim na baya Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun suna cewa babu wani tsoro a kansu game da yanda wato al'amari zai kasance gare su a lahira wa lahum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki irin sakamakon da za su samu a nan lahiran ba wato kaga bayan cewa suna farin ciki da irin ni'imar da Allah ya ba su kuma har ma suna mana albishir mu da muke duniya ba mu riga mun mutu ba Allah ka mana arziki da mutuwar shahada suna mana albishir Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun babu tsoro gare su babu wani bakin ciki wallahi babu mai cikakkiyar gata musulmi kamar mutumin da ya mutu wa shahada me Allah ya ce yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa faddlin suna albishir ne a dalilin wata ni'ima ta Allah wa faddlin da kuma wani ƙari saboda sakamakon da suka samu a wajen Allah ya fi ƙarfin aikinsu don haka ni'ima ce kawai ta Allah tabaraka wa ta'ala abinda shahidi yake samu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya fi aikin da ya yi ma Allah shi sa Allah ya ce wa fadulin an musu ma ƙari akan abin da suka yi wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin wannan Allah ya haka ne saboda ku sani shi Allah baya tauye ladan masu imani Allah baya tauye ladan masu imani duk mutumin da ke da imani domin sharaɗin ka samu lada a lahira shine imani muddin kana da imani to duk aikin da kai a duniya zaka ci ribarsa a ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin musulmi baya faduwa duk abin da musulmi ya aikata matukar wannan aikin ya yi shi da fatan ya samu yardan Allah to wannan aikin ba zai yi asararsa ba a ranar tashin kiyama yana da kyau mu sani babu wani guri a cikin alkur'ani wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana darajar mutuwar shahada kamar waɗannan ayoyin da muka karanta cikin lahirin littafin Allah alqur'ani babu wani sashi wanda Allah ta baraka wa ta'ala yayi bayanin falala daraja martaba ta mutuwar shahada fiye da waɗannan ayoyi akwai hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito kitabul imara babu bayani anna arwaha shuhada fil janna wa annahum ahya'un inda rabbihim yurzaqun hadisi na 1887 hadisin masruq Allah madaukaki ya masa rahama yana cikin manyan tabi'ai eh, innahu kana min kibari tabi'in ana ce masa masruk dalilin da yasa ake kiran shi masruk saboda lokacin yana yaro aka sace shi to wannan sai ya zama to inkiyar ta bishi har ya zama babban malami ana kiransa da wannan suna masruk wanda aka sace shi almajirin abdullahi bin mas'udi ne sahabin annabi muhammad ya ce sa'alna abdullah wata rana mun tambayi abdullahi dan mas'udu game da wannan aya ta suratu ali imran wala yahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan mun tambayi abdullahi dan mas'udu radiyallahu anhu an hazihil aya wannan aya ta 169 ta suratu ali imran Allah shiga fata malam Allah fa yace mana kada mu cewa waɗanda suka yi mutuwar shahada matattu bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wanda irin rayuwa kenan abdullah bin mas'ud ya ce amma inna qad sa'alna an zalika kamar yadda kuke min tambaya mu ma sahabbai mun yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam irin wannan tambaya yanda kuke tambaya mu haka muka yi wa manzon Allah tambaya fa sai manzon Allah ya ce abin da yasa aka ce suna da rai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin rayukan shahidai Allah maɗaukaki ya saka a jikin wasu tsuntsaye koraye akwai wasu tsuntsaye masu launin kore Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗauki rayukan shahidai sai ya saka a jikin waɗannan tsuntsayen in ji annabi Muhammad laha qanadilu mu'allaqa bil arshi suna da wasu kyandura da suke makale a jikin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala tasrahu min al haythu sha'at waɗannan tsuntsayen za su yi shawagi a gidan aljanna duk inda suka ga dama haisu sha'at duk inda suka ga dama za su shiga tsuntsayen nan amma rayukan shahidai ke jikin waɗannan tsuntsayen sun mata'awi ila tilkal kanadil amma ba za su kwana ba za su zauna a gidan aljannan ba bayan sun gama shawagin, za su fita sai su taho ga waɗannan kyandura waɗanda ke jikin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala anan za su zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fattala'a ilaihim rabbuhum ittala'a wani lokaci sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsinkaye su wannan tsinkayar Allah ya bar wa kansa sanin yadda ya yi ta wannan shi yake gwada maka gaskiyar aqida ta ahlus sunna wal jama'a cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaito akan al'arshinsa saboda wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya kalli waɗannan rayukan shahidai faqala sai ya musu tambaya hal tashtahuna shay'an kuna sha'awan wani abu akwai abin da kuke so a baku wanda shi yake gwada maka ni'imar da suka samu ta fi ta duniya daɗi Allah yana tambayan shahidai hal na shay'an kuna sha'awan wani abu qalu sai su ce ayyu shay'in nashtahi wani abu kenan za mu sha'awa ya Allah <laughs> akwai akwai abin da har za mu ce muna so wa nahnu nasrahu min aljannati haythu shi'na gashi muna shawagi gidan aljanna inda duk muka ga dama inda manzon Allah ya faɗa haythu shi'na duk inda muka so za mu shiga gidan aljanna a ce kuma wai mu yi sha'awar wani abu to za mu yi sha'awa in ji waɗannan shahidai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai kyale su ba sai ya musu irin wannan tambayan sau uku hal tashtahuna shay'an shin kuna sha'awan wani abu a baku ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا to su in ji annabi Muhammad suna ganin ma sun gaji da tambayan da ake musu wannan tambayan ta ishe su wato ba su masanta saboda haka me za su yi don su sa Allah tabaraka wa ya daina tambayan su saboda ba su da wata bukata kuma ba su son ma a tambaye su domin ba a kwatanta ni'imar da suka samu da wata ni'ima ta duniya lokacin da suka ga cewa ba za a bar su ba lokacin da Allah ya ce musu kuna sha'awan wani abu sai su ce kwarai koya Allah nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina muna so ka mayar da rayukanmu a jikunanmu ka dawo da rayukanmu jikinmu hatta nukuta da fi sabili kamar ratan ukura mu dawo duniya amma bukatar mu ita ce a tafi yaƙi a sake kashe mu don mu sake dawowa wannan gudun tun da dai Allah kana da bukata wajen mu to ga amsa kuna bukatar wani abu sai to bukatar mu kenan ka dawo da ranmu a jikinmu mu koma duniya duniyar in mun koma ba miƙe kafafun mu za mu yi mu shagali ba a'a za mu tafi ne saboda in za a tafi yake mu je a sake kashe mu mu sake dawowa wannan guri falamma ra'a allai salahum hajatan turiku annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan tambayar amsar da suka bayar ta zama cikakkiyar amsa ga Allah tabaraka ta'ala don kuwa Allah ya sani kenan ba su da bukata wancan ai alkawari ne yayi wanda duk ya mutu bai dawowa duniya eh, tunda sun ba shi amsa shikenan magana ta kare ba a sake tambayar su wannan shi yake tabbatar maka rayuwar shahidai darajar da suke cikinta a bayan mutuwa kafin ranar tashin kiyama wannan rayuwa ce ta albarsako wannan ni'imar ba a kwatanta ta da ni'ima ta duniya don haka yasa Allah madaukaki ya hana mu mu yi tamanin ma shahidai matattu ne bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun suna kuma farin ciki da ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su duk da cewa wannan siffar da muka karanta kamar yadda ya zo cikin hadisin abdullahi dan mas'ud riwaya ta al imamu muslim ba ita ce kadai sifan da shahidai suke samu ba a bayan mutuwarsu akwai hadisin al-imamu tirmizi kitabul manaqib babu manaqib ja'far bin abi talib radiyallahu anhu hadisi na 3763 hadisin abu huraira yana ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ra'aitu ja'faran fil ina barci sai naga ja'far bin abi talib wan sayyiduna ali Allah shi kara masa yarda wan sayyiduna ali shine ja'far wanda ya yi shahada tun a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tafi yakin mu'uta mazan Allah yana gaya masahabbansa in ji abu huraira ya ce na ga ja'far a mafarki ya tsiru fil jannati ma'al mala'ika shi yana shawagin a gidan aljanna ne tare da mala'ikun Allah wato ba wai tafiya yake a siffa na tsuntsu ba yana tafiya ne tare da mala'ika shi Ja'far bin Abi Talib kaga kenan ba kowane shahidi ne yake da wancan siffa wacce ta zo cikin hadisin Abdullahi dan Mas'udu cewa Allah madaukaki yana sa masa wato yana sa ransa a jikin sura ta wata koriyar tsuntsu a gidan aljanna wannan hadisin wato riwayar al'imamu tirmizi tana cikin littafin al'imamu tabrani da kuma riwaya ta ibn adiyi da al'imamu hakim kuma akwai hadisin abdullahi dan abbas wanda yake kama da wannan riwaya ta abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dakhaltul jannatal bariha a daren jiya na shiga gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa habbai ba kamar hadisin abu huraira ba inda yake cewa ya ga ja'far bin abi talibin yana shawagi a gidan aljanna tare da mala'iku riwayar abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na shiga gidan aljanna a daren jiya fa nazartu fiha na duba na kallaci gidan aljanna Fa'ida idza ja'farun yatiru ma'al mala'ika sai ga ja'far bin abi ɗalibin yana shawagi tare da mala'ikun Allah ja'far yana shawagi tare da mala'ikun Allah uh, a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idan hamzatu muttaki'un ala saririn sai ga hamza babban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wanda ya yi mutuwar shahada a yakin uhudu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi yana jingine yana kishingide akan wani gado a gidan aljanna kaga shi ba ma shawagin yake kamar sauran shahidai ba shi yana zaune ne akan wata karaga uh, wani babban gado a gidan aljanna wannan hadisin Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami'i Sagir hadisi na 3358. Wannan dalilin ya sa idan ana bayanin tarihin Ja'far bin Abi Talibin wan Sayyiduna Ali zaka ji ana kiransa Ja'farin At-Tayyar. Ja'farin At-Tayyar wato Ja'far mai shawagi kaman tsuntsu wanda inkiyarsa ce yana shawagi kaman tsuntsu wannan inkiya an bashi ita saboda yana shawagi a gidan aljanna tare da mala'ikun Allah kuma akan kira shi da inkiyar zuljana haini Jafar zuljana haini wato Jafar mai fuka-fukai guda biyu wani irin fuka-fukai guda biyu saboda akwai wata riwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin ganin ja'far da yayi a gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ja'faran ma'a jibril wa mika'il naga ja'far tare da mala'ika jibrilu da mika'il suna shawagi a gidan aljanna yace lahu janahaini yana da fukafukai guda biyu nashi ba wai sun rike shi bane yana da nashi fukafukai guda biyu awwabahu Allahu min yadaihi waɗanda Allah madaukaki ya musanya masa a madadin hannayensa da ya rasa a yakin mu'uta saboda lokacin da ake yakin an cire mar hannayen gaba su guda biyu an sare hannunsa lokacin yana rike da tuta ya kama tutan da hannun hagu ma aka fille shi wannan ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya canza mar da wasu fukafukai a madadin waɗannan hannuwa sannan kuma darajar ya samu wato ƙarin daraja na shawagi a gidan aljanna tare da manyan mala'ikun Allah mala'ika Jibrilu da kuma Mika'il wannan in kana son bayani mai tsawo a su sai ka dubi silsilatu sahiha mujallar na uku shafi na 226 hadisi na 226 hadisai ne waɗanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da dama sun yi bayani a kansu ba sahabi guda ba ne ya ruwaito hadisai game da falala da kuma daraja wato na Ja'far bin Abi Talib wan Sayyiduna Ali akwai Abu Huraira ya kawo hadisan akwai Abdullah bin Abbas akwai Ali bin Abi Talib akwai Abu Amirin da kuma Albara'u bin Azibin waɗannan dukansu sun ruwaito hadisai da ke bayani game da falala da kuma daraja wacce Ja'far bin Abi Talib ya samu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala a bayan mutuwarsa sannan daga cikin rayukan shahidai akwai waɗanda kuma ba sa kan irin wannan sifa da muka yi bayani kenan su kansu shahidan martaba martaba ne akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda al'imamu ahmad bin hanbal ya ruwaito da kuma yana cikin sahihu ibn hibban sahihul hakim hadisi ne wanda malaman hadisi manya sun ce ya inganta har da Muhammad Nasiruddin Al-Albani in ka duba sahihu targhib wa tarhib hadisi na 378 annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ash shuhada ala barikin shahidai Allah yana kai su wani guri a gidan aljanna ana kiran shi barik bi ma'ana al-barik ina ne wannan guri da ake kira albarik mazan Allah ya ce Harun alababin na janna wato wani rafi ne da yake daidai kofar aljanna akwai wani rafi a kofar aljanna wannan gurin ake kiransa albarik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka yi shahada ana ɗaukan rayukansu ana kaiwa gurin fi kubbatin khabara akwai wata kubba koriyar kubba da aka da aka gina a kofar eh, wato kofar gidan aljanna to daidai wannan kubba akwai rafi a gabanta wato kafin ka shiga gidan aljanna din annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana daukar rayukan shahidai sai akai wurin yakhruju ilaihim rizquhum min aljanna daga gidan aljanna Allah yake kawo musu abincin da za su ci ana ajiye musu a wannan guri bukuratan wa ashiya safe da yamma kenan aljanna tana da safiya tana da yammaci Eh, Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yayi bayani cewa akwai wasu kuma shahidai waɗanda nan Allah madaukaki ya aje su ba ma shawagin suke ba kenan a gidan aljanna don haka darajar tana nan daban-daban uh, wacce Allah madaukaki ya tsara ga waɗanda suka yi mutuwar shahada amma kamar masu imani waɗanda suka mutu musulmai musulmin da ya mutu ba ta hanyar shahada ba shi akwai hadisin da ya bayani game da yanda wato rayuwarsa take kasancewa hadisin yana cikin littafin muwatta na al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala wato riwayar al-Imam Malik wanda Ibn Abdul Barri ya inganta hadisin a cikin al-Istizkar mujallal na biyu shafi na 614 wannan hadisin shi ma ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin ka'ab bin malikin innama nasamatul mu'min tayrun ya'luqu fi shajaril janna rai na mumini wato ran musulmi a bayan mutuwarsa Allah tabaraka wata'ala yana mayar da shi jikin wani tsuntsu kaga kamar yadda Allah yake daukan rai na shahidi a saka a jikin wani tsuntsu haka nan musulmi shi ma in ya mutu za a ɗauki ransa mumini kamar yadda manzon Allah ya faɗa za a ɗauki ransa sai a saka a jikin wani tsuntsu amma wannan tsuntsu ya aluku fi shajarar janna yana cin ɗan itatuwan aljanna wato zai zauna yana cin ‘yan icen aljanna hatta yarji'ahu Allahu ila jasadihi yau mai hu. nan zai zauna har zuwa lokacin da Allah zai ta da shi wato ranar tashin alkiyama lokacin da Allah zai ɗauki ran sai ya dawo da shi gangan jikinsa me ya bambanta tsakanin rai na musulmi mumini da kuma rai na shahidi wanda ya samu damar mutuwar shahada abin da ya bambanta tsakaninsu shine shi shahidi yana samun damar shawagi a gidan aljanna amma shi mumini ko ko ka ce musulmi wanda ya mutu ba ta hanyar mutuwar shahada ba shi wannan baya samun wannan dama ta shawagi a gidan aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake bayani cikin hadisin abdullahi bin mas'ud Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye su me kuke so a baku kuna sha'awar wani abu sai suka ce me za mu yi sha'awa wa nahnu nasarahu min aljanna aljannati haisu shi shi'na gashi muna samun damar shawagi a gidan aljanna yanda duk muka ga dama saboda abin da ya bambanta su kenan da sauran rayukan mutane kai musulmi in ka mutu an ɗauki ranka an sa a jikin tsuntsu an sa a gidan aljanna ah, wato fadama ta aljanna ko ka ce ah, abin nan wato eh, dausayi na aljanna inda itatuwa suke nan kake cin ɗan icen aljanna har zuwa ranan da Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗauki ran ya mayar da shi jikinka amma wanda ya mutuwar shahada fa Allah ya ɗauki ransa ya saka a jikin wannan tsuntsu yana shawagi a gidan aljanna kaga abin da ya bambanta tsakanin kenan shi yasa lokacin da <clears throat> Allah ya tambaye su kuna sha'awan wani abu sai suka ce me za mu yi sha'awa Ga shi an ma bambanta mu mu da muka mutu musulmai da waɗanda suka mutu ba su yi shahadar ba akwai bambanci saboda mu muna samun damar shawagi a gidan aljanna muna shiga duk inda muka ga dama ya za a yi a ce muna sha'awar wani abu a duniya saboda haka ya zamanto darajar da shahidi yake samu a bayan mutuwarsa ta fi girma ta fi tsanani akan darajar da musulmi yake samu wanda bai samu daraja ta eh, wato shahada ba a lokacin da ya zo mutuwar shi eh, yana da kyau mu sani cewa kamar yadda muka karanta cikin waɗannan hadisai kuma kamar yadda ya tabbata cikin ayoyin alkur'ani ita aljanna ɗin nan babu shakka akwai waɗanda yanzu haka sun riga sun shige ta abu dai wanda ya tabbata cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin alkur'ani kaga kamar yadda muka karanta Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar da rayukan shahidai cikin wasu halittu na tsuntsaye uh, yana cewa suna shawagi a gidan aljanna ana kawo musu abinci daga gidan aljanna ɗan ce suna shawagi a gidan aljanna wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ga hamza yana kishin gida a kan gado a gidan aljanna kenan akwai waɗanda sun samu damar shiga aljanna a yanzu ɗinnan. to amma aqida ta ahlus suna ita ce cikakken shiga aljanna baya yiwuwa sai a bayan an yi hisabi a ranar tashin kiyama don haka yasa kaji suke cewa wa nahnu nasarahu min aljanna wato muna shawagi a gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna komawa ƙarƙashin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala ashe ba a aljanna suke zaune ba amma suna samun damar shiganta tabbatan shiga ka zauna a aljanna sai a bayan ranar tashin kiyama bayan an gama hisabi Allah ka samu na cikin masu rabo in ka nemi littafin ibnul qayyim al-jawziya wanda ake kira hadil arwah shafi na 48 ibnul qayyim al-jawziya ya kawo magana akan shin akwai waɗanda suka samu damar shiga aljanna kuwa sai ya ce to ga hadisai dai mun karanta wa hadha sarihun fi dukhuli ruhil janna qabla yawmil qiyama kaga wannan ya fito a fili akwai wasu rayuka da cewar sun shiga gidan aljanna kafin ma ranar tashin kiyama tun daga hadisai nan da yawa eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na ga wane a gidan aljanna na ga wane yana shawagi a gidan aljanna na ji motsin wane a gidan aljanna waɗannan maganganu da manzon Allah yake faɗa gaskiya ne kamar yadda aka ce mana rayukan shahidai suna shawagi shawagi a gidan aljanna kaga hadisai ne ga suna a fili suna bayani sun samu damar shiga gidan aljanna don haka wannan nassi ne karara wanda ke tabbatar maka babu shakka akwai wasu bayan Allah waɗanda Allah ya ba su daman shiga gidan aljanna a yanzu dinnan. kama ka tsoradu ba'dul arwahi kuma ba wai su kadai ba shi ma dan wuta kamar yadda ake samun waɗanda ke samun damar shiga aljanna a yanzu kafin kiyama duk da cewa in sun shiga ba zama za su yi ba haka nan ake samun waɗanda su ma ake kai su wucan jahannama a yanzu dinnan wato waɗannan makoma guda biyu aljanna da wuta kar ka yi tamani sai ranar tashin kiyama ne za a fara ba su rabo a yanzu din nan akwai waɗanda Allah tabaraka wata'ala ya ba su damar shiga gidan aljanna su yi shawaki sannan a yanzu din nan akwai waɗanda kuma Allah ke gana musu azaba wanda Allah ya mana ishara da tarihin fir'auna a suratu gafir aya ta 46 yana ce mana annaru yu'rabuna alaiha annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya Allah subhanahu wa ya gaya mana fir'auna da jama'ansa da 'yan sa da dogaransa da duk wani mai bashi shawara Allah ya tattara su a wuri guda ana kai su wutan jahannama guduwan wa'ashiya safe da yamma safe da yamma sai an kai su yadda kasan ana gashin tsire Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ana Ginda ya su a kan wutar jahannama wannan ita ce azaba su kafin ranar tashin kiyama kaga kenan ashe akwai waɗanda ma har an fara yi musu azaba tun yanzu sai ya ce wa yau matakumu sa'atu a ranar da kiyama ke tsayuwa lokacin da sa'ar karshe na duniya ya zo wato ya kace sa'ar karshe ta zo kenan duniya ta zo ta bayan duniya ta zo ta me zai biyo baya ranar hisabi bayan an gama hisabi Allah yake cewa adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ranan ne ma jama'an fir'auna suke shiga azaban da tafi tsanani fiye da wancan wato ranar suke tafiya makoman su na karshe kaga kenan azabar kashi biyu ce don haka yasa akwai ni'ima a kwanciyar dan adam a bayan mutuwa shi kafin ranar tashin kiyama akwai azaba a kwanciyar dan adam a kabarinsa a bayan mutuwa shi kafin tashin kiyama Allah ya kyauta ƙarshen mu sannan waɗannan ayoyi da muka karanta da kuma hadisan nan suna nuna maka cewa ashe lahira kamar duniya ce ta wajen mu'amala da cuɗanya tsakanin mutane domin abin da Allah ya gaya mana cikin waɗannan ayoyi in ka lura da kyau ayoyin nan na suratu ali imran zaka fahimci cewa idan mutum ya mutu ba zama yake shi kadai ba kamar misali waɗannan da suka mutu shahidai ɗin nan kaga Allah ya haɗa su wuri guda kenan arwahul mu'mini na fi hayatil barzakhi tatazawaru wa tatalaqa wa tatazakar kenan rayukan musulmai a bayan mutuwa suna haɗuwa bayan sun haɗu har ma kuma sukan yi hira gashi nafsi ne na alqur'ani a fili ayoyin nan in ka karanta kana ji Allah yana tambayan su suna bashi amsa ba a ce mutum ɗaya yana bashi amsa ba suna bashi amsa yana tambayan su ashe suna tare eh, wannan mas'ala ce da take muhimmiya wacce akanta ibn al-qayyim al-jawzi yayi magana cikin littafin sa ar-ruhu shafi na goma sha bakwai in ka duba har zuwa shafi na goma sha takwas yana cewa innal arwaha qisman rayukan mutane kashi biyu ne arwahun mu'azzaba akwai rayukan da bayan mutuwan su azaba kawai ake musu Allah ka kare mu wa arwahun mu na'ama akwai rayukan da bayan mutuwan su ni'ima kawai suke ciki don haka rayuka kashi biyu ne wasu bayan sun mutu ba abin da suke samu banda azabar Allah wasu a bayan sun mutu babu abin da suke taraswa banda ni'imar Allah ibn al-qayyim al-jawziya yace fal mu'azzaba fi shugulin bima hiya fihi min al-azabi an at-tazawur wa talaqi in aka ce kafiri wannan dama da an ce maka da ya mutu ba abin da ya rage banda azaba to ba maganar kuma ziyara ba maganar haduwa da wani saboda haka su kafirai suna cikin azabar Allah ne ba maganar ziyartar wani in ji ibn al-qayyim al-jawziya kuma wannan hakika haka nan ne ya dace da nassosi na hadisan manzon Allah wal arwahul muna'ama amma rayukan da suke cikin ni'ima a bayan mutuwansu al-mursala gairul mahbusa waɗanda ya zamanto an sake su ba tsare su aka yi ba domin akwai waɗanda ake tsare su bayan sun mutu an tsari kamar misali mutumin da ya mutu akwai bashi a kansa kaga dai musulmi ne amma kuma ya mutu an tsare shi bai samu damar shawagin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa shahidai suna yi ba in ma mutuwar shahada yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisai ingantattu cewa mutumin da ya mutu ana bin sa bashi ransa ana tsare shi me ake nufi da ana tsarewa baya shiga cikin wuraren da jama'a ke samun ni'ima din nan da sauransu saboda wannan hakki da yake wuyansa ibnul qayyim yace idan dai mutum ya mutu ba bashi ake bin sa ba ta talaka to zai hadu da yan uwa musulmai waɗanda suka riga shi mutuwa wata tazawar kuma zai ziyarce su wata da zakaru har ma su yi hira ma kana minha za su yi zauna su yi taɗin yanda rayuwar duniya ta kasance wa ma yakunu min ahli duniya har ma suna kamo sunayen wasu a ina makwabcin kan nan wanda yake kokarin zuwa sallah ai eh to na bar shi ina nan har yanzu da halinsa kaga za su dinga hiran abubuwa na duniya fatakunu kullu ruhin ma'arafi kiha. kowane rai zai haɗu ne da wanda ya dace da irinsa uh, allazi huwa ala misli amaliha wanda ya dace da irin aikin da ya yi a duniya don abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so saboda haka kana tare da waɗanda suke da hali irin naka idan kai mutum ne mai son addini to zaka tayi ne cikin masu son addini idan mutum Eh, ya zamanto mutum ne mai wasa da addini zai tashi ne cikin masu wasa da addini duk da cewa ya mutu yana musulmi ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake tare da annabawan Allah wannan shi yasa lokacin da manzon Allah ya zo rasuwa lokacin da zai bar duniya na na Aisha take cewa na ga ya daga yatsarsa yana cewa ilan rafiqil a'la wato a kai shi zuwa ga abokan zama mafi ɗaukaka wanda su ne eh, annabawan Allah e, kenan zai zauna tare da waɗanda suke da hali irin nashi su waye suke da hali irin nashi su ne manzannin Allah to don haka Allah tabaraka ta'ala ya hada annabawa wuri guda to kai ma idan kana son annabawan Allah wannan falala ce ta Allah tabaraka ta'ala zai iya baka damar haduwa da su wannan ya faɗa mana cikin suratul nisa'i aya ta 69 wa man yuti Allah war rasul الفضل من الله wannan wata falala ce wacce Allah maɗaukaki ya yi ma al'umar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam idan ka dage da ibada ya ce almar umar amana habba lokacin da mazan Allah yake tafiya da sahabbai wani ba kauye ya ce ya Muhammad yadda ka masa tsawa manzan Allah ya ce na'am sai ya tsaya yana zuwa sai ce almar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq mutum ne yana son wasu mutane ma na shi bai kai nasu ba an ce kuma a lahira zaka zauna da mai hali irin naka to ni gashi ina son ku amma aiki na bai kai naku ba kenan ba zan iya haduwa da ku ba sai manzon Allah ya ce almar'u ma aman ahabba ba ta aiki ake duba ba ana duba zuciyarka ne Allah ya ce eh, eh, Allah kuke faɗa cikin alqur'ani wa man yuti illaha war rasula sai dace da maganar da manzon Allah ya ma wannan balarabe wato mutum yana tare da wanda yake so ba aikinka ake dubawa ba zuciyarka ake dubawa in kana son annabi muhammad to wallahi allah zai ɗauke ka ya kai ka inda manzon allah yake a ranar tashin kiyama zai haɗa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da aikinka bai ma kusa da na waɗanda suke tare da manzon Allah ba amma saboda wannan so da kake wa manzon Allah shine Anas bin Malik yake cewa ranar da muka yi wannan tafiya tun daga fitar rana har zuwa faduwanta babu abin da ya faranta mana rai fiye da tambayan wannan ƙauye. wannan ba kauye da ya tambaya aka ba da irin wannan amsa wannan amsa ta mana daɗi saboda aikinmu mun sani bai iya kai mu kusa da manzo in ji anas bin malik amma mun sani muna son annabi muhammad to tun da muna son manzon allah allah zai ɗauki rayukanmu ya kai inda ran manzon allah yake da shi ne allah ya ce man yuti illaha wanda yake ma allah biyayya war rasula wanda yake wa annabi muhammad biyayya eh, ka ji sunnar manzon allah ka riƙe ka kama aiki da ita fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima su waye kenan minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin Allah maɗaukaki zai hada zai haɗa ka da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai Allah ya ce wa suna ula'ika rafika. hakika wato abota da waɗannan ya kai makura ta wajen kyau a ce wurin zamanka kana tare da annabawan Allah ne kaga ai mutum yayi kyakkyawan uh, abokin zama Allah yake amma kuma duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake zalikal fadlu min Allah wannan aiki mutum baya bashi wannan falala ce ta Allah tabaraka wa ta'ala yana bada ita kuma ga wanda ya ga dama Allah ka bamu wa kafa billahi alima Allah ya isa ya san wa ya dace a bashi irin wannan falala ba sai an gaya mishi ba Allah shi ya san wanda ya dace daga aikinka daga zuciyarka Allah ya sani wannan ya dace da zaran ya mutu a kai shi kusa da manzo zo kana mutuwa yau kana haduwa da annabi muhammad wannan allah shi ya san waye dace da wannan allah ya san wanda bai dace a yi masa hakan ba wannan akwai hadisin Anas bin Malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun annabawa suna da rai suna sallah cikin kaburburan su hadisin da Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta cikin silsilatu sahiha hadisi na 621 wato annabawa suna sallah cikin kaburburan su shine ibn hajar al-asqalani eh, ibn hajar eh, eh, al-asqalani yayi magana akan wannan hadisi haka ma in ka duba aunul ma'bud sharha na sunan abi dawud game da wannan hadisin al wa ahya'un fi quburihim yusalluna annabawa suna da rai suna sallah a cikin kaburburan su ba annabi ɗaya ba ba biyu ba wanda hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba aunul ma'bud mujallal na uku shafin 261 ya dauko maganar kuma na ibn hajar al-makki ibn hajar al-makki shine ake kira ibn hajar al-haitami wanda wato ya rubuta littafin ah, littafin da ake kira zawajir babban littafi wanda ya tara al-kaba'ir ibn hajar al-haitami yana cewa وما أفاده من ثبوت حياة الأنبياء حياة بها يتعبدون ويصلون في قبورهم kamar yadda ka ji manzon Allah ya faɗa Allah ya tabbatar annabawa suna da rai a cikin kaburbura suna sallah istina ihim ani ta'ani wa sharabi duk da cewa kuma ba su bukatan abinci ba su bukatan abin sha kamar mala'ikun Allah wannan yace amrul lamir ya tafihi abu ne wanda babu kokonto a kansa gaskiya ne don haka har ma yasa al-Imam al ya rubuta littafi ka cokan ah, mai matsayin bayani akan wato rayuwar annabawan Allah a bayan mutuwansu babu shakka gaskiya ne annabawa suna da rai to amma wani irin rayuwa ne akan haka albani ya yi magana cikin silsilatu sahiha mujallar da biyu shafin 120 yana yana cewa innal hayata allati asbataha hadha alhadith lil anbiya. alaihim alaihim salatu wassalam innama hiya hayatun barzakhiyya laysat min hayati dunya fi shay'in ko da kaji an ce annabawa suna da rai a cikin kaburburansu suna sallah wannan rayuwa ce ba irin ta duniya ba wannan rayuwa ta duniya da sun riga sun gama ta rayuwa ce ta albarzahu albarzahu shine zangon da ke tsakanin duniya da kuma alkiyama wato wannan zango shi ake kira albarzahu rayuwa ce ta albarzahu rayuwa ce ba irin ta duniya ba in ji albani ya ce don haka in ka ji an ce Eh, hadisin manzon Allah annabawa suna da rai suna sallah a kaburburansu to karka ma suranta cewa karka ma yi tunanin alakanta su da dukkan wani abu da yake da dangantaka da rayuwa irin ta duniya ba ta alkiyama ba don haka kada ma ka kwatanta irin rayuwar tasu da rayuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana wato wanda mu muke cikin ta nan duniya rayuwar da suke cikin na kabari daban ce da rayuwar da mu muke cikin ta a yanzu wato rayuwar rayuwar duniya ah, haza huwa al-mawqif alladhi yajibu an yattakhizahu al-mu'min fi hadha sadad wanda abin da ke zama wajibi musulmi ya sani kenan in an ce maka annabawa suna da rai kamar yadda hadisi ya nuna ko kuwa ka karanta a cikin alkur'ani kamar ayar da muka karanta ta suratu ali imran ai kar ku yi tamanin shahidai matattu ne bal ahya'un suna da rai wani irin rayuwa kenan annabawa suna da rai a kabarinsu shahidai suna da rai rayuwar ba irin ta duniya ba don haka yasa duk abin da mai rai a nan duniya yake bukata shi wancan ne ran baya bukatar shi da bacci da sauransu wanda kai kana yi wanda wancan su babu ruwansu da shi saboda wannan yana da alaka ne da rayuwa ta duniya ba ta lahira ba ibn hajar al-asqalani cikin fathul bari mujalla na bakwai shafin ɗari biyu da goma ya ce wa kadista shikala ru'uyatul anbiya fi samawati ma'a anna ajsadahum mustaqirra fi fi quburihim lokacin da manzon Allah zai tafi isra'i tafiya da ya yi a cikin dare Allah madaukaki ya kai shi kudus annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho kudus lokacin da ya taho kudus ya limanci annabawan Allah number da ya limance su aka yi sallah sannan aka yi mi'raj lokacin da aka yi mi'raji aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam aka kai shi sama ta daya har zuwa sama ta bakwai sai ya zamanto lokacin da ya shiga sama ta daya kamar yadda shekul islam ibn taimiyya yake fada cikin majmu'u fatawa mujallar na farko shafin 328 yace annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi limanci da annabawan nan a nan kudus sannan kuma yana tafiya sama ta daya sai ga annabi adam alaihi salam sai ga annabi adam a sama ta ɗaya bayan kuma ya musulmanci a nan kudus yana zuwa sama ta ɗaya ga annabi adam alaihi salam shekul islam ibn taimiyya ya ce wa ru'yatu ghairihi min al-anbiya'i lailatan mi'raj fi sama lamma ra'a adam fi sama'i dunya wa ra'a yahya wa isa fi sama'i yana hawa sama sama ta sai ga annabi haya da kuma annabi isa alaihi salam wanda manzon Allah yake cewa ibn al-khala saboda yan uwan juna ne annabi yahaya da annabi isa alaihi salam suna sama ta biyu wa yusuf fi salisa annabi yusuf alaihi salam yana sama ta uku wa idris fi rabi'a annabi idris annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da shi a sama ta hudu wa haruna fil khamisa annabi haruna an same shi a sama ta biyar wa musa fi sadisa annabi musa aka same shi a sama ta shida wa ibrahimu khalilur rahman fi sama'i sabi'a annabi ibrahim ibrahim kuma aka same shi a sama ta bakwai wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim ya taho da siffan waɗanda manzon Allah ya taras da su ɗin da dan bambanci amma wannan shi da abin da shekul islam ya ɗauka ya sanya cikin majmu'u fatawa mujallar na 4 shafin takwas yana magana akai sai ce fa haza ra'a arwahahum musawwara fi suwari abdanihim ya ga lokacin da aka yayi musulmanci a Kudus kafin ya tafi ai sun riga sun bar duniya tun tuni amma kuma ga su ya musulmanci shi kuma bai riga ya mutu ba shekul islam ibn taymiya ya ce na'am ba wai a jikinsu bane Allah madaukaki ya kawo suran su ne surorinsu Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wato ga su a kamar yanda jikinsu yake amma ba wai jikin bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya limance su wa kad qala ba'd an-nas yace akwai waɗanda ke cewa la'allahu ra'a nafsul ajsadil madfuna fil qubur ba mamaki wai ko annabi ya ga waɗancan jikunan da aka binne a cikin kaburbura kamar yadda muka karanta wancan hadisi annabawa suna da rai cikin kaburbura suna sallah to suna sallah cikin kaburbura bi ma'ana jikunansu Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ƙasa ba ta ci wannan ya tabbata cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka ba da gangan jiki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabawan nan lokacin da ya limance su ba haka nan kuma ganin da ya musu a sama nan ma ba da gangan jikinsu ba ne rayukansu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna musu abin da ke nuna maka ashe kenan hatta annabawa ba a wuri guda Allah ya hada su ba su kansu annabawa darajar su ba ɗaya bace wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana a wurare da dama cikin alkur'ani sai ce annabawan da duka manzo ya gani a tafiyansa dukkansu ya ga rayukansu ne aka suranta banda annabawa guda biyu in ji shekul islam ibn taimiyya wannan kuma yana cikin majmu'u fatawa mujallar na biyar shafi na eh, ɗari biyar da ishirin da shida ya ce wa ma'alumun anna abdanal biya ifil kubur jikunan annabawa duka ai suna kaburbura annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za su rube ba kasa ba ta cin jikin annabin Allah saboda haka jikunan su suna cikin kaburburan da aka binne su amma banda mutum biyu illa Isa wa Idrisa alaihi salam sai dai annabi isa da annabi idris annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi isa ne da jikinsa kuma da ransa a lokacin da ya ganshi a sama ta biyu tare da uh, annabi yahaya alaihi salam lokacin da shekul islam ya faɗi wannan ya ce wa idan da musa kaiman yusalli fi qabrihi lokacin da za a tafi eh, kafin ya tafi kudus kamar yadda hadisi ya tabbatar manzon Allah ana tafiya da shi daren isra'i sai ya ga annabi Musa a kabarinsa yana sallah lokacin da aka isa Kudus annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulmanci sannan aka tahi da shi sama sun mara'ahu fis sama'i sadisa qurbuz zamani sannan sai kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Musa a sama ta shida kaga ya ganshi wuri nawa wurare guda uku kafin a kai shi Qudus ya ganshi a cikin kabarinsa yana sallah wannan hadisi ya inganta ana isa Qudus ya limancin ga annabawan Allah cikin su akwai annabi Musa alaihi salam daga nan aka ɗauke shi zuwa sama lokacin da ya je sama ta shida sai ga annabi Musa alaihi salam kuma duk abun nan ya auku a kiftawan ido ya ce sa shekul islam ya ce ma a ƙurbin zaman duk da irin ƙarancin lokaci amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara wannan sai ya ce fa haza amrun la yahsulu lil jasadi wannan al'amari ne wanda bai ba zai auku ga jiki ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Musa a kabarin sa yana sallah wannan tabbaci shine annabi Musa yana sallah a kabarin sa a jikin ainihin jikinsa saboda jikin annabin Allah kasa ba ta ci amma ganin da ya masa a kudus wannan ganin da ya yi ya garansa ne bai ga gangan jiki ba ganin da ya masa a sama ta shida wannan ya garansa ne bai ga gangan jiki ba shekul eh, ibn al-qayyim al-jawziya don haka a cikin littafin sa ar-ruh shafi na goma sha shida sai ya ce wa hazihi al-ma'iya kaga kamar yadda Allah ya faɗa wato masaukin mutane ba guda bane hatta annabawan Allah amma saboda kana son annabin Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai kai ka ya hada ka da shi to wannan dalili shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake magana cikin wannan aya kuma kamar yanda yazo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'aman ahabba rayuwa wato mutum yana tare da wanda yake so shine eh, ibn qayyim al-jawziya yace wa hadhihi al-ma'iyya sabita fi dunya wannan kasancewar zaka zama tare da wani kamar yanda kake tare da shi ne a nan duniya hakanan kuma za ka kasance tare da shi a barzahu hakanan kuma za ka kasance da shi a ranar tashin kiyama kenan alma'iya tana zama a wurare kamar guda uku sabitatun fi duniya wa fi daril barzahi wa fi daril jaza'i a nan duniya in kana tare da mutum to a rayuwarka ta barzahu bayan mutuwa kafin a hadu a filin hisabi kenan zaman da za a yi bayan mutuwa za ka haɗu da shi sannan kuma bayan an tashi a ranar tashin kiyama nan ma za ka haɗu da shi in ji ibn qayyim al-jawziya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware ina ne mutum ke iya haduwa da dan uwansa ba manzon Allah ya hada maganar wuri guda almar'u ma'a man ahabba don haka fi hadhihi dur salasa wurare guda uku din nan idan kana tare da mutum a duniya to zaka kasance tare da shi a rayuwar barzahu kuma zaka kasance tare da shi a ranar tashin kiyama Allah ya hada mu da masoyanmu malamanmu har da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, a kwanciyanmu na kabari da kuma tsayuwarmu a filin hisabi wato ibnul qayyim qayyim al-jawziya yana ba da hujja da ƙarshen suratul fajr inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna qayyim al-jawziya yana ba da hujja da ƙarshen suratul fajr Allah wa ta'ala yake cewa ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna ya ke rai mai natsuwa irji'i ila rabbiki ki dawo ga ubangijin ki ya tambarbiya kina mai yarda da Allah tabaraka ta'ala shi ma yana yarda da ibadar da kika yi masa fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina wadkhuli jannati ki shiga gidan aljanna ki shiga cikin bayi na ashe in ka mutu ba wai zaka zauna kai kadai bane zaka shiga ne cikin bayin Allah tabaraka wataala amma fa in kayi dace kayi kyakkyawo mutuwa kamar yadda yake bayani Allah madaukake mana muwafaka wato yana cewa udkhuli jumlatahum wa kuni ma'ahum lokacin da aka zo karɓar ranka ana cewa ya ke rai fito daga jikin wannan gangan jiki ki shigo cikin inda aka tara bayan Allah na kwarai wato ana son a raba ranka da jikinka a haɗa ka da bayan Allah waɗanda sun riga sun mutu wa hada yuqalu ruhi inda al maut ibn al qayyim al jawziya yace ana faɗa mai rai haka ne a lokacin mutuwa wa qad akhbarana subhanahu wa ta'ala don haka in ka dawo ayoyin da muka karanta na suratu ali imran ibn al qayyim al jawziya yace akwai hujjoji kamar guda uku waɗanda suke nuna maka cewar in mutum ya mutu zai haɗu da wasu bayan Allah waɗanda za su zauna wuri guda ba wai zai zauna nan shi kaɗai ba ne har ranar tashin kiyama ibnu ibn jawziya yace wa akhbarana subhanahu wataala an shuhada bi annahum na ɗaya. Ya ce mana ahya'un inda rabbihim yurzaqun waɗanda suka yi shahada rayayyu ne wajen ubangijinsu ana ba su arziki ana ba su abinci yurzaqun sannan na biyu yace wa yastabshiruna bil na lam yalhaqu bihim suna albishir ga waɗanda ba su zo ba min khalfihim na uku Allah tabaraka ta'ala yace na bi ni'imacin min Allah wa fadlin suna albishir da wata ni'ima da kuma wata falala wacce Allah tabaraka ta'ala ya basu yace wa ya yadullu ala talaqihim min salasati awjuhin kaga kenan waɗannan ayoyi sun nuna cewa shahidai suna haɗuwa da juna a bayan mutuwa ta fuskoki kamar guda uku na ɗaya annahum inda rabbihim yurzaqun ana ba su arziki a wajen ubangijinsu kuma ga hadisin da muka karanta na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ke cewa ana fito ma shahidai da abinci daga gidan aljanna a aje musu a kofar gidan aljanna kaga wannan ya tabbatar da cewa ashe suna haduwa kenan akwai inda za su haɗu wajen cin abinci yaji ibnul qayyim al-jawziya yace sannan wa idza kanu ahya tunda an ce suna da rai fahum ya talaquna suna haduwa sai yace na biyu annahum inna mastabsharu bi ikhwanihim liqudumihim wa liqa'ihim wani albishi suke yi saboda wasu yan uwa sun taho da zaran an samu baƙo ya zo sai a ringa tambayarsa yace na uku anna lafza yastabshiruna da aka ce suna albishir wannan kalmar a larabci yufidu fil lugha annahum yubashshiru ba'dhum ba'dha wato kenan sashi ke ma juna albishir akwai hadisin Abu Huraira wannan hadisi shi ya tabbatar da abinda ibn al-qayyim al-jawziya yake fada uh, dangane da fahimta na malaman sunna game da rayukan musulmai a bayan mutuwarsu hadisin yana cikin sunanun nasa'i kuma hadisi ne ingantacce yana cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 2758 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza hudira al-mu'min idan mumini ajali ya zo masa wato lokacin karban rai a mala'ikatur rahma mala'iku rahma za su sauko daga wajen Allah tabaraka wata'ala bi hariratin bayda da wani yadi na siliki farakal fayakulu na za su taho ga wannan mutumi suna ce masa ukhruji rabiyatan mardiya anki ila ruhin Lahi wa raihanin wa rabbin gairi gabban ki fito kina mai yarda da Allah tabaraka wa ta'ala shi ma yana yarda da abin da kika gabatar masa na ibada ki fito zuwa ga Allah wanda ke yarda da ke baya fushi da ke ana rarrashin wannan rai kafin nan ran ke fitowa inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa takhruju ka atyab rihil miski ran zai fito daga jiki kamar turaren almiski wanda yafi kamshi a duniya hatta annahu la yunawiluhu ba'dhum ba'dha har dai waɗannan mala'iku wannan sai ya karba ya ba mu wannan wannan ya ci a bani ni ma ya karba ya ba mu wannan saboda kowa yana son wannan rai da ya fito daga jikin wannan wato daga jikin wannan mutumin bawan Allah ana sha'awar ran saboda kamshin da yake yi fa ya bihi arwahal mu'minin kamar yadda ala Allah ce hatta ya atuna bihi eh, babat sama har dai a tafi kofar sama don za a ɗauki wannan rai za a tafi da shi wajen Allah tabaraka wa ta'ala fa yaquluna waɗanda ke tsaron sama za su ce ma atyaba ha zihiri me yayi kamshin wannan wato rai allati ja'atkum min al-ardi wanda zo muku daga ƙasa fayatuna bihi arwahal mu'minin annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai a ɗauki wannan ran sai a kai shi inda rayukan masu imani suke kaga sai fassara abin da Allah yake faɗa fadkhuli fi ibadi ki shigo cikin bayina wato za a ɗauki ran mai imani a kai shi inda rayukan masu imani suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falahum ashaddu farahan wallahi rayukan musulmai suna da tsananin farin ciki min ahadikum bi ga'ibihi fiye da yanda ku ɗayanku kamar misali a ce wani ya ɓace sai aka ce an samo shi yaya kuke ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to farin cikin da wato mutanen kwarai suke yi a lokacin da ake kai musu ran dan uwa lokacin da aka kawo rai na dan uwa aka hada tare da su farin cikin da suke yi ya fi tsanani akan farin cikin da kuke yi lokacin da aka ce wani dan ku ya bace an gano shi ya kadamu alaihi fa yasalunahu shikenan sai su zo su tambaye shi rayukan musulmai za su masa tambaya ma za fa ala fulani ina labarin wane dake unguwa kaza ina labarin wane ma za ala fulanin to amma shi bai magana fa na sai wasu su ce uhu ku kyale shi fa innahu kana fi gammid dun fi gammid dunya bai gama fita daga damuwa da takaicin duniya ba ku kyale shi tukuna wato ya zo yana da damuwa har yanzu da sauran damuwa a jikinsa bari ya huta sannan mu yi masa tambayoyi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza qala lokacin da suke masa tambaya ina wane ina wane shi kuma sai ya ce amma a takun ashe bai zo ba to kenan wannan ya suke tambaya ya daɗe da mutuwa amma kuma bai isa wajen su ba shi su suna tambayan sa ina wane shi kuma sai ya ce musu amma a takun bai zo muku ba kalu sai su ce to tun da baya nan kuma kai kabaro ya riga ya tafi to kenan qad zuhiba bihi ila ummihi hawiya an riga an tafi da shi kenan zuwa ga uwarsa hawiya ita ce wuta Allah shi mana kariya game da ita wa innal kafira sai manzon Allah yake bayani shi ma kafiri ga yanda azaban ga yanda fitar rai yake kasancewa gare shi wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ah, shi yasa Sheikh Abdulrahman As-Sa'di tafsirinsa wato taisirul karimin rahman fi tafsiri karimil mannan wanda waɗannan ayuda da muka karanta eh, mujallar na farko shafin 156 yake cewa abinda Allah yake faɗa ya tabshiruna bi ni'imatin min Allah wa fadlin masu shahada suna albishir majuna da wata ni'imar da Allah ke ba su da kuma wata falala abdurrahman sa'adi ya ce abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi yubashiru ba'dhum ba'dha sashi na masashi albishir bi wusuli ikhwanihim allazina lam yalhaqu bihim wa annahum sayanalu na ma wato kamar kenan waɗanda suka waɗanda basu riga sun je lahira ba kamar su waɗancan su ne mana albishir in muna son mu samu makoma irin tasu to mu ma mu yi aiki irin nasu wato ko da a ce ba mu tafi yakin ba mu rika sha'awar yakin kuma mu rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya roƙi shahada mutuwar shahada matukar ya roƙa da gaskiya babu wato eh, yaudara ya faɗa ne tsakaninsa da Allah to wannan mutumin Allah maɗaukaki zai bashi darajar shuhada ko da bai mutu a yaƙi ba akwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari wa gairuhu min salaf wanda Sheikh islam Ibn Taymiyyah yake magana akai amma Ibn Taymiyyah tambaya rahimahullahu ta'ala wannan yana cikin majmu'u fatawa mujallal na 24 shafin 368 aka ce shekul islam hal tajtami ruhuhu ma'a arwahi ahlihi wa aqaribihi shin idan mutum ya bar duniya ransa zai haɗu da ran iyalinsa da na ƴan uwansa da abokan hulɗa sai shekul islam ibn taymiya ya bada amsa yake ai akwai hadisi hadisin abu hatim wanda wato annabi sallallahu alaihi wasallam abu ayyub al-ansari ya ruwaito yana cewa innal mayyita idza urija bi ruhihi shi mamaci idan aka ɗauki ransa aka haura da shi sama talaqatul arwahu rayuka na taransa wato kamar yadda in ka zo gari mutanen kwarai suke taranka haka nan kuma in ka tafi sama lokacin da ake kai ranka rayukan bayan Allah suna taranka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yas'alunahu anil ahya lokacin da suka hadu da shi sai su rika yi masa tambaya game da rayayyu fa yaqulu ba'dhum li ba'd sashi suna ce ma sashi da uhu hatta yastariha ku kyale shi ya huta tukunna kar ku dame shi da tambaya mana kun ga yanzu yanzu yazo fa yaquluna lahu za su ce masa ma fa'ala fulan ina labarin wani fa sai ya ce amila amala salihin yi aikin kwarai wato suna tambayar sa ina labarin mutumin da ke unguwan mu nan sai shi kuma ya ce ai mutumin nan yana kokari har yanzu ta wajen ibada ta wajen halattan wa'azi ta wajen kaza ta wajen kaza fa yaqulu na sai su ce ma ala fulan ina labarin wani kuma fa sai ya ce alam ya kadam alaikum bai riga ya iso bane har yanzu fa na la za su ce a ba mu gan shi ba sai ya sai su ce to tun da ya baro can kuma bai iso nan ba zuhiba bihi ilal hawiya shekul islam ya kawo wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya tabbatar da hujjan cewa ran musulmi in ya mutu Allah yana daukan shi yana hada shi da rayukan musulmai masu imani a wuri guda yace walamma kanat a'malul ahya'i tu'rabu alal mauta akan ɗauki ayyukan bayin Allah wato ayyukan da muke yi ana nuna shi ga waɗanda suka riga mu mutuwa shekul islam ya tabbatar da wannan maganar kamar abinda ya zo daga bakin abu dardai sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fahaza ijtima'uhum inda kudumihi sun haɗu da shi lokacin da ya iso ya hu suna masa tambaya fayujibuhum shi kuma sai ya ba su amsa wa amma istiqraruhum amma wurin tabbatansu. bi hasabi manazilihim inda Allah wannan kuma ba wuri guda ba ne. kowa da irin matsayin da Allah maɗaukaki ya bashi inji shekul Islam Ibn taimiyya wato kenan haɗuwan da ake yi haɗuwa ne na tara taran bako ya zo amma ainihin wurin tabbatan kowane rai daban ne saboda aikin kowane rai ma daban ne faman kana minal muqarrabin shekul islam ya ce wanda ya kasance yana cikin na kusa da Allah kanat manzilatuhu a'la min manzilati man kana min ashabil yamin kaga kenan matsayinsa ya fi na waɗanda suke cikin ashabul yamin lakin al'ala yanzilu ila al'asfal duk da cewa akwai waɗanda ake ce musu al-muqarrabin akwai ashabul yamin amma duk da haka wanda yake sama yana samun damar saukowa zuwa ga na ƙasa wato lakin al'ala yanzilu ila al'asfal wal asfala la yas'adu ila a'ala wanda ke ƙasa baya iya zuwa sama amma wanda ke sama yana saukowa zuwa zuwa ga nakasa don su gana eh, in ji shekul islam fa yajtami'una idan sha Allah idan Allah ya yi nufin za su haɗu sai su haɗu wuri guda kama yajtami'una fi duniya shekul islam ya ce kamar yadda mutane ke haɗuwa a nan duniya ma'a tafawutin baina manazilihim duk da cewa tsakanin gidajen daban-daban ne kaga kai unguwan da kake daban ko ni ma unguwar da nake daban wancan garinsa daban amma gashi mun haɗu a masallacin nan saboda tafsiri don haka shekul islam ya ce hatta mamata su ma masaukin kowa daban ne amma suna haɗuwa guri guda ma a tafawuti manazilihim wa yatazawaruna har ma suna ziyartar juna wa sawa'un kanatil madafin muba'adatan fid dunya aw mutaqariba inda aka binne wane yana da nisa ko yana kusa wannan ba shi da tasiri wato ko da za a binne mutum a gabacin duniya wannan an binne shi a yammacin duniya za su haɗu tun da abu ne mai sauƙi ah, haɗuwar rayuka ba kamar haɗuwar jikunan mutane ba ne yace qad tajtami'ul arwahu ma'a taba'udil madafin duk da cewa an binne wannan wuri mai nisa wancan ma an binne shi a wuri mai nisa amma duk da haka suna iya haduwa wa qad taqtarifu ma taqarubil madafin sannan kuma ko da an binne ku kusa da juna ne idan makomar ku daban ne kuna da nisa kamar misali shekul islam ya ce yudfanul mu'minu indal kafir an kawo musulmi an binne shi kusa da kafiri a halin rashin sani shin kana tamamin za su haɗu ba za su haɗu ba har abada ah, saboda aƙidar su daban ne ayyukansu ma daban ne eh, don haka yasa ba za su taɓa haɗuwa ba ko da a ce kabarinsu suna kusa ne wa haza fil jannati wa ruhu haza uh, wannan ransa yana cikin aljanna wannan kuma ransa ana masa azaba walaysa bainar ruhaini al ittisal babu kuma sadarwa tsakanin juna saboda wannan musulmi ne wancan kafiri ne kamar yadda manzon Allah yake faɗa cikin hadisi uh, wanda al imam ya rawaito al arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa ya sake kawo hadisin abu qatada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza waliya ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu idan mutum ya jibinci jana'izar dan uwansa ya zama to dan uwanka ya mutu to ya kamata ka kyautata mai likafani idan za ka yi ma dan uwanka likafani ka yi masa mai kyau a hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahum yub'asuna fi ah, fi akfanihim saboda su mutane ana tada su ne cikin likkafanin su wa yatazawaruna fi akfanihim kuma suna ziyartar juna a cikin likkafanin su ah, akwai wata riwayar kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hassinu akfana mautakum ku kyautata likkafanin matattunku fa innahum yatazawaruna fi quburihim saboda matattu suna ziyartar juna a cikin kaburbura waɗannan hadisai sun taho da yawa yawa in ka duba littafin uh, uh, al-khatib al-baghdadi da ake kiransa tarihu baghdad da kuma shu'abul iman na al-imam al-baihaqi zaka ga waɗannan hadisan kuma an samu kace na ce tsakanin malaman hadisi game da ingancin su wasu malamai suna cewa hadisan sun inganta daga cikinsu akwai marigayi albani rahimahullahu ta'ala a cikin silsilatu sahiha hadisi na 1425 wasu kuma suna cewa babu alakar haduwar masu imani a bayan mutuwarsu da kuma likafani saboda likafani abu ne na duniya rai shi kuma dama Allah madaukaki ya ɗauka ya kai inda ake hada wato wannan rai da sauran rayukan bayin Allah don haka cewar mutum zai tashi da wannan likafani a wannan gurin babu alaka tsakaninsu musamman hadisan da yake ba su samu uh, karbuwa wajen akasarin malaman hadisi ba Allah madaukaki ya da yake nuna alamar ya kamata a mai da hankali da game da kyautata likafani na mamata har ma wasu malamai suna ganin wannan ya isa hujjar da za a ce wajibi ne a yi wa mamaci likafani mai kyau hadisin jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhuma yana bada labarin cewa inda nabi sallallahu alaihi wasallam khataba yawman wata rana manzon Allah ya tashi yayi huduba fa zakara rajulan min ashabihi sai ya kawo labarin wani mutum daga cikin sahabbansa qubiba wanda aka amshi ransa a cikin dare fa eh, kuffina fi kafnin ghairi ta'ilin aka yi masa likafani likafanin wato wanda yake bai wadatar ba a cikin dare wa kubira lailan aka binne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana wa sahabbai hudu ba. yana cikin huduban nan ya kawo wannan maganar wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah bayan ya kawo labarin wannan mutumi daga cikin sahabbansa wanda ya rasu a lokacin da ya rasu aka binne shi cikin dare likafanin da aka yi masa ma ba wadatacce ba kaga Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan domin an riga an binne mutumin amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana masahabbai ba. jabir ya ce fazajara nabiyyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar an yuqbara rajulu bil layl kada a binne mutum cikin dare manzon Allah ya tsawatar masahabbai a wannan lokaci hatta yusalla alaihi sai fa an masa sallah na'am idan an masa sallah cikin daren falillahi alhamdu ana iya binne shi illa an yabu tsarra insanun ila zalika sai fa idan ya zama dole ga mutum ya binne dan uwansa cikin dare وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرشي سيما زن الله يتي إذا كفن أحدكم idan فليحسن zai yi ma زي uwansa تنقوان likafani to yayi wannan likafanin mai kyau kaga wannan hadisi in ka ɗauke shi kamar da labari eh, eh, jabir ya bada labarin sa zaka fahimci lallai annabi ya tsananta magana akan abubuwa guda uku na ɗaya binne mutum cikin dare ah, na biyu rashin kyautata likafani ga wannan mutumin wato ma'ana aiwa mutum likafani likafanin kuma bai wadatar ba sannan na uku ya kasance an binne mutumin ba a masa sallah ba amma idan har za a yi masa sallah to waɗannan duka tsawatarwan guda ɗaya ya rage wato shine na rashin kyautata likafani al-imam nawawi yana sharhin wannan hadisi yana sahihu muslim hadisi na 943 sai ya ce wa amma nahayu anil qabri laylan hatta yusalla alaihi cewar annabi ya hana a binne mutum da daddare sai an masa sallah faƙila sababuhu anna dafna naharan ya haduruhu kasiru na minan nasi wa yusalluna alaihi idan aka ce an binne mutum da rana ne kaga mutane da yawa za su samu damar halarta za su samu daman zuwa don haka waɗanda za su sallaci gawan wannan mamaci za a samu adadin mutane ne da yawa kuma wannan shi ake so saboda adadin mutanen da za su yi ma wannan mamaci addu'a kaga ya karu don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a bar gawa a binne ta da rana shi yafi fala yabinu fil layl idan aka ce cikin dare za a binne to anan da wuya a samu bi ma'ana wala ya haduruhu fil layl illa afradan waɗanda za su samu damar halartan jana'iza din ɗaiɗaiku ne ba za su zamanto da yawa ba sannan wasu na da fahimtar cewa da annahun kanu na zalika bil layli li rada'atil kafni abin da ya sa aka binne wancan mutumi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dare ba mamaki saboda likkafanin mummuna ne ba shi da kyau ko bai wadatar ba eh, saboda haka sai aka binne shi a cikin dare fala ya binu fil laili cikin duhu ba za a iya gani ba dama a duhu aka yi jana'izar an yi an gama baka ma san likkafanin nan yana da kyau ko ba shi da kyau ba al-imam an-nawawi yace to duka hujjojin nan alqadi ya yana cewa kowane ɗaya daga cikin su ya tabbata manufar manzon Allah kenan wato annabi sallallahu alaihi wasallam manufarsa ita ce kada a yi jana'iza cikin dare don ana buƙatar a samu masu yawan sallah ma wannan mamacin na biyu don a kyautata likafani ga wannan mamacin saboda haka kowane ɗaya daga cikin waɗannan dalilai wato ya inganta kenan akan haka ana iya cewa wato kyautata likafani ga mamaci abu ne wanda yake ya tabbata daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da dai wancan hadisi da ke maganar cewa mamata suna ziyartar juna har ma wato a bayan mutuwarsu ya wa na fi akfadihim suna ziyartan juna a cikin likafaninsu fa innahum na fi akfanihim wa na fi akfanihim wato bayan an binne mamata suna samun damar ziyartan juna da wannan likafanin hadisin kamar yadda muka ce ya inganta in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 1425 da sahihul jami'i sagir hadisi na 845 haka inda za ka duba silsilatu sahiha mujallar na uku shafin 411 za ka ga irin muhawarar da malamai suka yi game da ingancin wannan hadisi alhamdulillah yana da kyau in takaita saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mataran mu albarka Allah ya nufa manyan mu za su samu damar halittarsa. ban sani ba amma ina da tunanin da yanzu malaminmu ya samu damar zuwa shine sheikh yusuf sambo ah, to an ce ya iso eh, ka gani baka gaya min ba da na shiru ko <laughs> Allah ga ta madam <laughs> alaikum assalam wa rahmatullah insha Allah kuma daraktan eh, yan agaji na kasa gaba daya shi ma Allah ya nufe shi da zuwa saboda haka yasa nake ganin zan takaita karatun saboda babu mamaki akwai jawabin da za su gabatar gare mu da mu da ku Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da ladan halartar nasu Allah ya saka musu da alkhairi mu ma Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abubuwan da muke faɗa hmm? zauna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آه الشيخ عبد الرزاق هايفا من أدور الله ya ƙara basira da fahimta shugaban majalisar malamai a shekaru su muhammad sambo sauran 'yan tawaga da muke tare da su 'yan uwa waɗanda suka halarta don saurara wannan tafsir na malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu ah, wannan ziyara mu ta biyo bayan kafa ainihin wato kwamiti wanda kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna ta yi a wannan shekara wanda aka umarci ainihin kwamiti din da ya zagaya nan jihohin arewa kuma aka kasa ainihin wato kasar zuwa kashi uku kashi daya ita ce wanda a sheik yusuf muhammad samba shugaban majalisar malamai yake jagoranta a yau ga shi allah cikin ikonsa ya kawo mu abuja a gwagwalada inda sheik ya ne ke gabatar da tafsir a wannan babban masallaci mai albarka kashi na biyu shine wanda mataimakin shugaba a sheikh usman isa taliyawa da shi da sheikh abdullahi balalau suka ɗauka shiyar gabas maso arewa sannan kashi na uku shine tawaga ta uku wanda sheikh Yakub musa hassan yake jagoranta ita kuma arewa maso yamma kenan to Allah cikin ikonsa yau gashi ya kawo mu wannan gari a wannan babban masallaci mai albarka mun zo domin gabatar da ainihin jawabai wanda shugaban majalisar malamai a matsayin shi na shugaban tawaga zai gabatar malam bismillah zauna zauna zauna zauna ba komai ba بشي وليدك دعونا انتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين bayan haka ‘yan uwa musulmi da Allah mai girma da ɗaukaka ya tara mu a wannan babban makaranta ta sunna wadda sheikh abdulrazak ya haifan yake karantarwa to ina mana gaisuwar musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna sha tara ga watan tara watan tara shine watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara da da da biyu. wanda ya daidai da sha tara ga watan takwas ya haihuwa annabi isa ɗan maryam shekara dubu biyu da goma sha ɗaya gamu a wannan gari mai albarka gwagwalada kuma a cikin wannan sabon masallaci da Allah mai girma da ɗaukaka ya azurta mu da wani ko wasu bayin Allah suka ba da gudunmawa aka haɗu aka gina wannan masallaci mai albarka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da shi Sheikh Abdulrazak ya zo yana raya wannan masallaci da karantar da alƙur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam duka muna masu addu'ar Allah ya saka masu da alkhairi kun san ɓangarorin nan guda uku kowa yana fitar da zakkar dukiyarsa malami yana fitar da zakka kuma mai mulki yana fitar da zakka kuma mai dukiya yana fitar da zakka ce zakkar da malami zai fitar ita ce ya zo ya karantar da nau'in ilimin da Allah ya hore masa kuma ya faɗi ma mutane gaskiya tsakaninsa da Allah ba tare da kewaye-kewaye ko kwana ba to idan Sheikh abdulrazak ya zo ya zauna ya karantar da al'umma ilimin da Allah ya mai ni'ima da shi to ya gama fitar da zakkar ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mecece zakar da mai mulki zai fitar ya yi adalci a kan shugabancin da Allah mai girma da ɗaukaka ya bashi idan mai mulki ya yi adalci to ya fitar da zakkar mulkin da Allah ya bashi shi kuma mai dukiya ta kuɗi ko kayan noma ko dabbobi shi kuma ya fitar da zakkar da Allah ya bashi ya miƙa mutanen nan guda takwas wa'inda Allah ya ce a baiwa zakka to alhamdulillah da ni da ku duka shaida ne akan malam abdulrazak yana fitar da zakkar ilimin da Allah ya mai ni'ima da shi saboda haka muna masa addu'ar fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa sakaya da alkhairi kamar yadda daraktan 'yan agajinmu na ƙasa alhaji mustapha imam ya ambata wato wannan shekara akwai kwamiti na tafsiri da aka nada daga majalisar malamai to wannan kwamiti sai ya tsara cewa akwai bukatar shugabannin da ke kungiya a ƙasa akwai mahimmancin su kewaye malamai masu tafsiri su ziyarce su don ƙara masu ƙarfin gwiwa akan wannan amana da suke isarwa zuwa ga al'umma kuma in akwai wani sako da kungiya take da shi a isar da sakon ga al'umma jiya kamar yanzu muna cikin garin mina a majalisin da sheik abubakar gira rigungun yake tafsiri bayan mun ziyarci wajen karatunsa sannan muka kwana a mina gari ya waye muka sake komawa kaduna ni ma na je inda nake yin tafsiri na yi a gurguje ina gamawa masu tambayoyi na kokari su yi na ce akwai majalisun da za mu sake halarta yau a abuja a gwagwalada saboda haka a yi mana afuwa kuma ga shi allah bisa ikonsa ya yarda mun iso kuma mun iske wannan makaranta yadda ya kamata saboda haka muna mamalan addu'a wannan aiki da yake yi Allah ya sa shi a cikin mizanin ayyukansa na alkhairi na ce an raya masallacin nan da karantarwa kuma an raya shi da gini da fitulu alaramma menene sakamakon masu raya masallaci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم insha Allah ita wannan ayar kamar wani stam ne Allah ya ɗauka ya buga ma masu raya masallaci ko su gina shi ko masu zuwa su shiga su raya shi da ibada ko kuma su sa fitulu ko fankoki ko kuma su sau alkur'anai da littattafai na hadisai a kawo cikin masallacin ana karantawa ko kuma a samu wani nagarcaccen malami na sunna ya zauna yana raya masallacin da karantarwa sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce kaɗai kurin wa'inda suke raya masallatai su ne wa'inda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira suka tsaye da sallah suka ba da zakar dukiyarsu kuma ba su ji tsoron kowa ba sai Allah da wa'innan ana fata su zama daga cikin shiryayyu wa'inda suke ma Allah mai girma da ɗaukaka biyayya bayan wannan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi a wani ingantaccen hadisinsa inda yake cewa man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil janna ma'ana wanda duk ya gina masallaci malamai masu sharhi suka ce sagiran kana au kabira masallacin nan karami ne ko babba banallahu lahu baitan fil janna to Allah ya gina mai gida a gidan aljanna wannan yake nuna mana raya masallaci da ibada ko da tsabtace shi ko da karantarwa a ciki to wannan ɗaya ne daga cikin ayyuka na alkhairi wanda Allah yake kwaɗayin al'ummar musulmi su rika yi kamar yadda malam yanzu ya karanta mana wasu hadisai wata baiwar Allah mai tsince hakukuwa a masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya mata rasuwa da daddare bayan ta rasu sai sahabbai suka ji kyamar su yi ma manzon Allah sallama da daddare su fito da shi sai suka yi mata jana'iza da daddare aka je makabarta aka rufe ta kwana biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga baya ganinta ran nan sai ya tambaya ina dattijiyar nan ne da nake gani tana tsince hakukuwa da share masallacin nan wani lokaci har da sa turaren wuta aka ce ayya ya rasulallahi ai ta da su da daddare manzon Allah ya ce shi ba ku sanar da ni ba ya ta faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake jagorantar al'ummar musulmi aka je kabarinta manzon Allah ya jagoranci mata sallah bayan wannan ana kan hanyar dawowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya nuna mai ita a gidan aljanna sakamakon tsince hakukuwan nan da take yi a gidan aljanna saboda haka al'ummar musulmi wannan aiki da ya rage a wannan masallaci don Allah a haɗa kai a ba da goyon baya a karasa wannan aiki don a ci gaba da raya wannan masallaci da karantarwa da ibada Allah ya mana jagora to jama'a saboda lokacin mu ƙurarre ne bari in faɗi saƙonnin da ƙungiya ta wakilto ne in faɗi guda uku ko guda biyar wato mu na bana saƙon da ake so mu wa al'umma gaba ɗaya saƙo ne kamar haka saƙo na farko mu al'ummar musulmi da ake karantar da mu da alƙur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to mu yi ƙoƙari mu tufatar da kawunan mu da abin da ake kira makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce innama bu'istu liutimmima utimmima makarimal akhlaq annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni dinnan allah ya aiko ni ne don in cika kyawawan ɗabi'u kuma nassin alkur'ani allah ya yabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa kyawawan ɗabi'u su ne mu al'ummar musulmi wa'azin nan da ake ta yi mana dare da rana da littafin alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to a ga cewa mun tufata da ɗabi'un musulunci idan an shiga kasuwa a iske kasuwancinmu ya canza ya koma irin kasuwancin da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka gudanar a zamaninsu idan an zo harkar abin da ya shafi aiki a ofis a iske ɗabi'unmu da halayenmu da rikon amananmu da yin gaskiyanmu da cika alkawarinmu ya zamanto cewa ya koma daidai wa daidayen da addinin musulunci ya karantar da mu bayan wannan harkokinmu na nomanmu da sauran kasuwancinmu makwabtakanmu sauran ma'amala tsakaninmu da hudodinmu duk gaba ɗaya a ga muna gudanar da su yanda Allah ya ce yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine sako na farko da ake roko al'ummar musulmi musamman ahlus sunna wal jama'a ya zamanto mun tufata da kyawawan ɗabi'u amma a ce mutum yana musulmi shine makaryaci mutum yana musulmi shine mayaudari mutum yana musulmi shine maciyin amana mutum yana musulmi babu kyakkyawar alaka ko makwabtaka ingantatta tsakanin shi da makwabcin shi mutum yana musulmi dan caca mutum yana musulmi mazinaci mutum yana musulmi mashayin giya mutum yana musulmi gaba ɗaya bayi da kyawawan ɗabi'u ai da musulunci yace ce buniyal islamu ko ala hamsin an gina musulunci akan ginshiƙai biyar an gina an gina an gina ni a fahimta ta da hadisin wa'innan ginshiƙan guda biyar ba su aka ce su ne musuluncin ba a'a musuluncin ne aka gina akan ginshikan guda biyar sai ka ɗauka ginshikin kalmar shahada shine a tsakiya sallah ginshikinta a nan zakka ginshikinta a can azumi ginshikin na can ɓangaren hajji a nan to ina musuluncin wa'innan kyawawan ɗabi'u da addinin musulunci yake so mu tufata da su to su ne suka kunsu suka haɗu suka zama addinin musulunci to kenan in mun daure mun kyautata ɗabi'unmu mun zama masu kyawawan ɗabi'u wallahi ɗan ƙanƙanin lokaci za mu iya canza wannan ƙasar domin ni har ina ji mana tsoro ranar tashin alkiyama fa Allah zai yi hukunci tsakanin malaman sunna da almajiransu kuma Allah zai yi wani hukunci tsakanin malaman bid'a da almajiransu wani irin hukunci don Allah ku dubi da Mala Abrazak ya rike littafi kai ka san hadisan da kake ji da binciken da yake ta ambata ya abin nan kai ka cewa bawan Allah nan bai kwanta yayi bacci ba domin wallahi mu dukan mu masu wa'azi ne da zaran malami ya zo yana wa'azi bai binciki darasin da yake ba za ka gane kai daga ji kasancewar bai yi bacci ba ina sauraron wani kasan na marigaye Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya gafarta masa Ya ce idan an gayyace shi wata lakca da zai yi kafin ya tafi wajen lakca din sai ya yi nazarin wannan darasin akalla awa uku ya ce kuma inda gobe a wani guri za a sake gayyatar shi irin wannan darasin sai ya sake ba wannan darasin awa uku don Allah dubi ya aka ya sai littattafansa kai baka sani ba ya aka ya hana izan shi bacci yake wannan darasin kai baka sani ba amma dan kankanin lokaci an dunkula ilimi mai dimbin yawa an cusa maka a zuciyarka kai kawai abin da ake nema ka yi ka yi aiki da shi ka samu hanyar shiga aljanna wannan ya gagara saboda haka babban saƙonmu na farko ga al'ummar musulmin ƙasan nan baki ɗaya makarimul akala don Allah mu yi ƙoƙari mu fidda wannan addini namu daga baƙin ciki mu fidda shi daga abin kunya yau abin baƙin ciki da takaici inda za ka buɗe shago ka kawo jarin miliyan goma ka zuba ka ɗauko ƙaninka ko wanka ko wani ɗan uwanka musulmi ka sa shi a shagon nan ka ba shi baya shekara ɗaya ko biyu in ba sa'ar gaske aka yi ba sai ya karya ka amma yau a gabanmu muna ji muna gani ibo zai zo ya buɗe kemis ko wani gurin sai da kaya ya ɗauko wani ɗan yaro ƙarami ya sa shi a gurin kaga yaron nan yana haƙuri da garin rogo da siga so uku a yini ya shekara goma ba zai yi almubazzaranci da dukiyan nan ba kana zaune a unguwar kana rena shi sai ka ga shi ma an bude mai nashi shagon an yanta shi an bashi jari kamar na miliyan biyar ko goma alhali an ta same jarin sama da miliyan ɗari bai yi almubazzaranci ba amma ka ɗauko ɗan uwanka musulmi ka sa shi ɗan ƙanƙanin lokaci sai ya ce wai irin rigar da mai gidan shi yake sawa irin ta zai sa irin takalmin da mai gidan shi yake sawa irin shi zai sa irin agogon da ya ga mai gidan shi na sawa irin shi zai sa annabin rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa alkatalu fi sabilillahi yukaffiru kulla shay'in illa al-amanata wad-dayn kisa da za a yi ma mutum ranar tashin alkiyama yana kankare mai kowane irin zunubi amma bai kankara amanar mutane da ka cinye bai kankara bashin mutane da ka ɗauka ka kibiya da gangan mun wayi gari yau abin kunya abin kunya abin kunya abin bakin ciki wai har ana mana ana mana wato ana mana me zan ce shela zan ce koye kuwa ko ana mana tutiya da maganar cewa mu al'ummar musulmi ba mu da amana na taɓa jin wata kissa kissan nan ina kyautata zaton ta inganta don wanda na ji daga bakinsa wani mutum ne yana zaune a irin su a nan buraɗin nan yana harkokinsa na sana'a to sai ya samu wani inyamuri yana bashi ajiya duk 'yan kudin shi in ya samu sai ya bashi ajiya idan ya zo zai dawo nan arewa sai ya tattara kudin shi ya ba shi. bai taba zaluntar shi ba wata rana sai wannan inyamurin Allah ya mai rasuwa sai aka ba shi shawara sai ya canza mai gida ya tara kudin shi wajen dubu da hamsin lokacin tahowa ya yi yana son kudinsa ya je gurin ya ce bai san da wannan magana ba ya bi shi ya bi shi ya ba shi aka je wajen 'yan sanda ya ki biyan shi aka je wajen irin shugabannin kwaminiti ɗinsu ɗin nan ya ki biya sai ya zo ya ba wani in ya muri labari sai ce ka san abin da za ka ka shi kunin ya ce a'a ya ce ka je cocin da yake sabis ka je ka gaya ma rabaran sai je gurin rabaran din wannan cocin inda wannan inyamurin yake zuwa ibada sai ya gaya masa da ya gaya mai sai inyamurin ya ɗauko takarda ya rubuta wasu kalmomi a shekara biyu sai ya ninke ya sa a envelope sai ya bashi sai ce je ka kai mashi yana kai mashi takarda sai shiga gida ya ɗauko mai kudin shi gaba ɗaya ya mika masa da ya maida mai da kudi sai ya dawo gurin rabaran ya godiya sai ce amma don Allah ina roƙonka ka taimake ni ka gaya mun kalmar da ka rubuta masa ya biya kuɗin nan ya maida mun da kuɗi na ce a ba ruwanka tun da dai ka hanshi kuɗin ka je ka abinka ya ce a ni dai ina son wannan sirri ya ce to sirrin biyu ne ɗaya mai daɗi ɗaya bayi da daɗi ya ce duk da haka yana so ya ce to ce mai na yi matukar bai maida maka kuɗinka ba to za mu hana shi yin sabis a cocinmu na biyu na gaya mai in kuma ɗabi'unka kana so ka mai da ɗabi'unka ne irin na hausawa na cin amana to kuma za mu yi ƙoƙari mu ci gaba da yin addu'a Allah ya karya jalinka ji maganar da na faɗi to yanzu al'ummar musulmi wa'inda ake matarbiya da alkur'ani da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alkur'ani allah yana ce mana inna hadha alkur'ani ya hadi lillati hiya aqwa وَيُبَشِّرُ to duk Allah yanzu mu al'ummar musulmi masu alkur'ani masu hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu za a rika yi ma wannan taken ba za mu ji kunya ba duk Allah kuma abinda zai baka tsoro ni ni da kaina wata rana na je gurin wani mutum mai sai da agogo ni da kaina ina zuwa gurin sai nan da nan aka taso aka assalamu alaikum assalamu alaikum ko ina sallama kamar 'yan aljanna ya eh, aka yi ta gaisawa da ni sai na ce agogo nike so zan saya to malam tun da dai kai ne wallahi agogon nan kaza muke sai da shi amma tun da kai ne malam kawo kaza e kaga tun da an ce tun da ni ne kaga duk wata kafa da zan nemi sauƙi ko ragi an toshi au da haka na ɗauko kuɗi na biya wallahi bayan na biya kudin wata rana na zo gidan mai ina shan mai sai ga wani yaro yana tallar irin wannan agogon ba ba wani bambanci tsakaninsa na tambaye shi kudin agogon nan nawa ne ya ce gaskiya malam mukan sai da shi kaza da kaza da kaza amma malam biya kaza wallahi ya zabgi akalla tara bisa goman abin da wancan mutum ya sai da to don Allah wannan rayuwar tamu ita za mu ci gaba da yi kuma mu ce za mu shiga aljanna to shi shine nike ƙungiya take isar da saƙon mu yi ƙoƙari mutufata da makarimul akhlaq abu na biyu haɗa kai ma'ana mu zama cewar akwai haɗin zukata tsakaninmu ma'ana in mun yadda mun ba juna goyon baya da haɗin kai a cikin al'amuranmu gaba ɗaya to babu shakka za mu ci nasara kun ga dai abin da ya same mu a baya a siyasance kuma babu abin da ya haifa mana da wannan sai son zuciya da rashin haɗin kai da kin girmama juna 'yan siyasan mu ya su ya su musulmi babu haɗin kai tsakaninsu kan wannan aka wayi gari muka samu kanmu cikin yanayi da halin da muke ciki Nasin alkur'ani Allah ya gaya mana kada mu rika munaza'a inda Allah ya ce mai ma'alla da'a Allah ya ce mu yi masa ɗa'a, mi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da'a sai aka ce kuma wala zau kada ku rika jayayya tsakaninku in kuna jayayya fa fatafshalu sababin jayayyan nan za ku watse in kun watse wata zahabar yi hukun ku zai tafi to me zai faru wasu biru ku rika haƙuri da juna inna allaha ma'as sabiri domin Allah yana tare da masu haƙuri wa'inda duk ba su da hakuri ba za su ci nasara ba tafiya irin ta addini haƙuri ake da juna tafiya irin ta addini haƙuri ake da juna yau inda wani dalili zai sa ka zo gidan Yusuf san ba kai wata ɗaya ko wata uku ka zauna tare da shi sai ka ga inda na gaza to adalcin da ake ma ɗan adam idan ka bincika ka ga alkhairin fishi ya fi damuwar shi yawa ya haƙuri da damuwar domin ta bakin bahaushe ɗan adam tara yake bai cika goma ba shi mutum da kake ganin shi ya yi kama da ɗanyen itace idan ka aiki yaro ya so itacen da za a yi girki a gidanka sai ya so ɗanye matakka da ta zo za ta yi girki sai ta ga wannan yana hayaki sai ta jawo shi gefe ta aji wannan ma yana hayaki ta jawo ta aji to sai a wuni nan ba a yi tuwo ba eh amma mai hayakin nan ta dan ƙara iza shi ta samo karmami ta sa ta dan yayyafa kananzir a hura kafin awa ɗaya sai ka ga an samu tuwo saboda haka haƙuri ake da juna wannan shine saƙo na biyu mu haɗa kai to ga saƙo na uku wannan saƙon yana da nauyi ga saƙo na uku Eh, wato saƙon shi ne dukanmu nan da muke zaune a wannan guri a cikinmu nan akwai 'yan sanda akwai custom akwai immigration akwai alkalai akwai masu mulki akwai 'yan kasuwa akwai mutane daban-daban to saƙon ƙungiya na uku kowannen mu ya yadda ya amince a inda Allah ya aje shi yake aikin shi ya yarda cewar shi din nan a wannan gurin da yake shi wakilin musulmi ne da musulunci yadda za mu yi haka mun ɗau alkawari tsakaninmu da Allah kowa a inda yake ya yadda shi wakilin musulunci ne wanda ya amince ya ɗaga hannu ya kabbara Allahu akbar الله akbar اللهم فاشهد Allah ka shaida to wallahi in muka ɗau wannan ka'idar muka sa a ranmu ga makarimul akhlaq ga haɗin kai ga shi mun yadda duk inda muke kowa wakili ne na musulunci wallahi in mun daure mun ɗauki wannan cikin shekara biyar zamu iya canza kasan nan in dai mun ɗauki wannan polisi din muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu gudunmawa akan wannan na ƙarshe kira ne ga gwamnonin arewa kira ne zuwa ga gwamnonin arewa gwamnonin arewa ga ɗimbin yaranmu nan 'ya'yanmu sun gama makaranta ba aiki wani ya gama diploma ya wani ya gama digiri wani yana da masters babu aiki ku kuma kun bar abubuwa a watse rashin fa aikin nan da yara matasa suke zaune babu shi ya haifan mana da fitunu da fadace-fadacen da yake faruwa a kasan nan ah, yaro yana zaune ba aikin yi ya yi digiri ko masters ya yi shekara bakwai ko goma bai samu aiki ba irin wannan yaro in ba Allah ya kiyaye shi ba in ya ga wata fitina ko rikici da za a kona kayan gwamnati ko a faffasa mota wani shugaban gwamnati me zai hana shi shiga kan wannan muke jan hankalin shugabannin ƙasan nan a samawa matasa aiki a sama ma matasa aiki a gwamnati da buɗe guraren koyon sana'o'i domin yara su samu abin yi a kashe zaman banza da yara ke yi babu aiki yaro yana zaune ba aiki prostration ya dame shi yana zaune kawai saboda bakin ciki sai je ya sawo taba wuyi ya nada ya fara sha nan da nan sai ya kasa yin wanki nan da nan sai ka ga ya kasa aiski nan da nan sai ka gan shi ya zauna a wani guri yana zaune sai ka ga ya buga kafa ya kirkice da dariya kaga tafiya ta yi nisa daga nan sai ka ga iska ta koro wasu takardu sai ya tara sai ya tara sai ka ga yana rubutu a kai daga nan tafiya ta tafi prostration ne to a sama ma yara aiki abu na biyu muna jawo hankalinku ya ku gwamnonin arewa a maido da hankali kan noma dan fetur din can fa da muke alfahari da shi in ya kare fa za mu shiga wahala dan fetur din can fa da ake alfahari da shi wallahi yau in za a hana wancan fetur din ko wata waƙiya ta zo ba shi wallahi ma'aikatan da ke cikin garin abuja ƙarƙashin minista wallahi ba za su iya samun albashinsu a wata ba to maimakon haka a dawo a kula da harkar noma noman abinci noman gyada noman auduga da sauran abubuwa su kuzannan da muke da shi su farar kasa da sauran abubuwa na ma'adanai a kula da su wannan shine abin da ake tunatarwa a mai da hankali kan noma a nema ma yara aiki wannan shine dunkulallun saƙon da muke tafe da su a ƙarshe muna ma wannan majalisi fatan alkhairi muna roƙon malam Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara ma rayuwarsa albarka yanzu haka yana tare da mahaifiyar shi tana raye bayan haka wallahi ba a gaban idan shi ba bai ma sani ba wallahi yana cikin wa'inda muke kirgawa suke ma mahaifiyar biyayya kyakkyawa kuma kun ga wannan basirar da Allah yake bashi wallahi yana ɗaya daga cikin ni'ima duk bawan Allah da yake ma iyayen shi biyayya in ɗan kasuwa ne sai Allah ya kawo mai buɗi a harkar kasuwancin shi in ma'aikacin gwamnati ne wallahi sai Allah ya bashi buɗi in malamin addini ne sai Allah ya sa ya tsere masa a akan wannan saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawaita rayuwarsu gaba ɗaya shi da ita akan wannan alkhairi kuma Allah ya sa a rabu lafiya tsakanin shi da ita wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, ga bakonmu sheik abdurrahman aboki ne dan uwa ne malami ne mai wa'azi kuma yana cikin tawagar mu a wannan dan uwa ɗaya ne daga cikin fitattun malaman mu a cikin garin Maiduguri masu karantar da sunna amma wannan fitintunu da ya ta faruwa a cikin garin Maiduguri ya sa dole ya bar garin yanzu haka ya yi hijira ne daga wajen kuma alhamdulillah muna tare da shi kuma in Allah ya so ya yadda sai mun sama masa wani majalisi da zai ci gaba da rayar da shi don karantar da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Malam Abdulrahman a rufe mana da addu'a ومن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء به في دار المقامة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا ذي الطول والعطاء حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن كادنا بسوء حسبنا الله في, في, في بلادنا حسبنا الله في أموالنا حسبنا الله في أولادنا حسبنا الله عند الموت حسبنا الله الله في القبر حسبنا الله في الصراط حسبنا الله في الميزان حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين